Tabbas dai, a duk lokacin da aka ce masoya sun kwashe lokaci suna ta faman soyayya, babban burinsu a duniya dai bai wuce su yi aure su angwance su zamanto mata da miji. To wannan haka yake kamar yanda a ranar asabar nan da ta gabata wanda ita ce 27 na watan bakwai shekara ta 2024 burin wasu masoya 'ya'yan dangi ya cika Malam Awwal Rabiu wanda ya angwance da zan da amaryarsa, Malama Zainaba Abdullahi Kogo wacce aka fi sani da Husaina. An ɗaura wannan auren ne a babban masallacin Juma'a na Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi a cikin garin Kaduna. Mu ma mun halarci wurin wannan ɗaurin aure ga kuma kaɗan daga cikin yadda ɗaurin auren ya wakana. ta sunana Abbas Aminu Umar kuma ni ne wakilin uh, ah, Awwal Ringim. ya turo ni na wakilce shi domin na karɓa min shi'a daga gurinku na nasa auren zainab abdullahi a bisa sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sunana kamar jin umar dawo ni ne waliyin zainab abdullahi gogo aure da ita ga awar rabiu kuma bisa sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya biya sadaki naira dubu ɗari biyu alhamdulillah na karba mashi Allah sa albarka to Allah madaukin sarki ya sanya albarka to bari mu ba ɗaya daga cikin malamanmu ya mana addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin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 sauran gidajen aure duka Allah ka zaunar da ma'aurata lafiya inda ake zaman lafiya Allah ka kara musu zaman lafiya sauran 'ya'yanmu da suke gida ba su samu aure ba Allah ta alaka haɗa su da mazaje na kwarai mazajen Allah ka haɗa su da mataye na kwarai iyaye da suka sada wannan zumunci allah ka saka musu da mafificin alkhairi waɗanda suka zo don shaida wannan aure allah ta'ala ka saka musu da alkhairi ƙasan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwa arziki rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bayan kammala daurin aure mun yi nasarar keɓe waliyin amarya da wakilin ango inda muka ji ta bakin su musamman game da wannan aure da suka kulla na 'ya'yan dangi suna kamar umar dabu kuma ni wa ne ga ita zainab abdullahi to cikin allah kai ka ba da wannan aure mm. kuma mun shaida domin aure ya ɗauki wannan aure auren zumunci ne aka yi mm. wani shawarwari za ka ba da wa'annan ango da amarya tun da an riga an ɗaura aure to shawara ita ce wadda kowa ke gaya musu a yi haƙuri kuma su yi tsoron allah kuma su ɗauka aure ibada ce idan suka ɗauki wannan abubuwan to insha allahu za su samu kyakkyawar rayuwa tsakaninsu kuma kuma eh, da abin da za a gaya musu bayan wannan abin ne domin idan ka ɗauki aure a matsayin ibada to zai sa ka fidda tunaninka ko hange-hange ko sha'a wani abu wani zama ainihin kyale ko wani abu zai hana zaman lafiya tsakanin su sunana abbas aminu umar kuma ni ne wakilin eh, awar rabi ringim da ya turo ni da na karɓa mu auren malama zainab abdullahi to cikin Allah an daura kuma a matsayin ka na wakili me za ka faɗa game da auren da aka Uh, to alhamdulillah na yi matukar farin ciki da ya zo ya sani wakilcin wannan aure to daga bisani mun yi nasarar zantawa da 'yan uwa da abokanan arziki waɗanda suka samu halartar wannan ɗaurin aure kuma suka shaida sunana hamza bala hamza eh ni ne babban abokin ango ina mika godiya zuwa ga ubangiji da ya bada wannan dama na ganin wannan rana mai albarka kuma mu yanzu aure kowa ya sani cewa ah, abu ne na haƙuri kuma abin da za mu bi shi da shi shine addu'o'i an daura aure ba fatan da za mu yi Allah sanya alkhairi Allah ba su zaman lafiya na Abdulhamid Abdullahi a ji an ce kai mayayin amarya ne ko gaskiya ne wannan to ciki ko Allah an daura auren me zaka bi wannan yar uwata ka da shi to ina bin yar uwata da ne mata fatan alkhairi da kuma addu'a ubangiji ya ba su zaman lafiya ya kuma kawo zuriya na gari to sunana Said Abdullahi Kogo mene menene alakan ka da wannan eh, gaskiya wannan amarya yaya ta ce sosai saboda daga ita sai ka ko akwai alaka sosai kuwa farin ciki na ma ba zai iya musaltuwa ba saboda da gani na ma ka san ina cikin farin ciki lallai ina cikin matakar farin ciki sosai ina murna sosai alhamdulillah ina jin daɗi sosai mutane da dama sun zo don taya ku farin cikin wannan ya zaka faɗa musu to muna gode ma kowa Allah saka ma kowa da alkhairi kuma Allah mayar da kowa gidansa lafiya lallai muna godiya matuƙa sosai sana Nazifa baka wannan ni likitan amarya ne masha Allah kuma yaya ta ci to samu auren albarka to Allah ya sa albarka Allah ya ba su zaman lafiya sunana muhammad gaskiya wannan amarya ya ta ce ya kace ji da aka daura haba ina jin farin ciki sosai sosai kuma ina fatan Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zari'a danye ba sunana muraduddin umar to menene ya da amarya ni yaya ne a wurin amarya cikin yakon Allah ya daura samu auren albarka to ubangiji Allah ya sanya alkhairi Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su zuri'a danye ba a ta haƙuri zama aure ibada ne sai da haƙuri sunana fat abdullahi kogo ubangiji ina masa fatan alkhairi ubangiji allah ba su a ta gari allah ya sa su zanna lafiya sunana muhammad ibrahim nan yarinya da ya kanwana ne to an daura aure wani fatan alkhairi za ka yi to ubangiji allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya alkhairi a wannan aure nasu. Amin na na cikin farin ciki kai ma ka ga alama da ga alama saboda haka to samu auren albarka Allah ya tabbatar da alheri Allah ya hada kansu Allah ya ba su zira'a na kirki aiki sunana mubarak alhassan fuskari ni yana matsayin yayin zainab ne alhamdulillah alhamdulillah muna wasu fata alkhairi sunana abubakar muhammad sani na zo daga garin kano ni kawun wannan yarinya ne domin ni ne wan mahaifiyarta to shawarwari a dama a fili suke liman ya riga ya yi bayani cewa ya rike ta cikin amana ita kuma ta yi masa a cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi saboda haka muna jawo hankalin ango ya yi haƙuri da duk abin da ya gani saboda dama mata kamar yadda manzo Allah yake mana wasiya a kansu cewa mu rike su riko na amana kuma an halice su dama a karkace saboda haka ba zai yi su tafi daidai bai da kake so in ka ce za ka tafi da su sai sun tafi daidai to sai dai ka karya su annabi ya ce karya su ko shine sakin su to saboda haka yana jawo hankalin ango ya yi hakuri wato duk wanda ka gina zaune da iyalinsa to hakuri ne ya zaunar da su ita kuma muna jawo hankalinta ta yi masa da'a a cikin abin da Allah yake so ya yadda da shi Allah ya kaɗe masa dukkan fitina ya zauna lafiya aure ibada ne ba al'ada ba saboda haka inda an ɗauki ibada ne to dole kuwa ya hakuri da abin abin da aka gani domin Allah ne sunnanta haka manzo Allah ya sunnanta ayi aure saboda haka ibada ne annabi ma da kansa hakuri yayi da matansa to balanta namu din to saboda haka aure ibada ne ya dauke shi ibada duk abin da ya gani yayi hakuri zai samu ladan Allah to daga bisani mun garzaya bangaren gidan amarya inda muka iske an shirya wani gagarumin walima an ci an sha an yi hani'an daga bisani muka keɓe ɓangaren 'yan uwa da abokanan arziki waɗanda suka halarci wannan gida na amarya. sunana ibrahim masari wanda aka fi sani da tsoho to tsoho menene alaƙanka da amarya eh wannan bayo Allah yar uwata ce ta jini cikin iko Allah an daura aure eh uba me zaka bi ta a ah, to alhamdulillah babu abin cewa sai mu ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da nuna mana wannan lokaci ake wannan hidima lafiya babu abin zan mace sai fatan alkhairi sunana yusuf usman to mallam yusuf a menene halakan ka da amarya ni dan uwan amarya ne ciki ku Allah an daura aure me zaka bi su da shi eh to za mu musu fatan alheri Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kawo zuriya ɗaya ba sunana laritu to laritu menene alaka ki da wannan amarya yaya ta ce to ya kike ji game da auren nan da ina jin daɗi ina cin farin ciki ina murna sosai sosai wadda ba ta musultuwa akwai wani addu'a da zaki yi mata addu'a ina mata fatan alkhairi Allah ya bar su zaman lafiya Farida Abdullahi. To Farida ke kanwa amarya ce kuma farin ciki ya cika ki. Me zaki faɗa game da wannan aure da aka kuma? To ina farin ciki sosai ina fatan Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya. Sunana Siraja Umar Sanda. To menene alakan ka da wannan amarya? Ta'u bashi ya tata. <laughs> To cikin ikon Allah an daura auren kuma eh. kowa ya shaida. A matsayin ku na iyaye me za ku bi ta da shi? To Ubangiji Allah ya zannar da su lahiya. Allah ya kare su daga sharrin shaidan. Allah ya daidaita tsakaninsu duk wata fitina da ke ciki Allah ya kaɓe masu ita alherin da ke ciki Allah ya tabbatar da su Hajiya Fauziya yatta to cikin ikon Allah dai gashi an daura auren kuma mun shaida me zaki bi ta da to muna mata fatan alkhairi ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya bada hakurin zama ya bada zuriya ɗayi ba sunana marauya abdullahi kanwa amarya ke kanwa amarya ce eh kanwa amarya ce yasa kina ta dariya kuwa ina cikin farin ciki ne wallahi yau ranar nan ba za ta taɓa musultuwa ba a rayuwata na ji farin ciki sosai ina farin ciki sosai ina ba ta shawara akan su zauna lafiya akan tafarkin addinin musulunci kamar yadda ya tanada. Uwa ta ce Usaina ta ce ni ce Hasana ita ce Usaina. A cikin ikon Allah dai an ɗaura aure. Gaskiya ne. Kuma an shiga daga ciki za an biyo layin ku. Wallahi ina farin ciki ina farin ciki kuma ina masu fatan alkhairi Allah ya sa alkhairi Allah ya zaunar da su lafiya. Duk da cewa ki riga ta shiga daga ciki wani shawara za ki ba ta? Shawara na riga na bata ta musamman ce. Ana Shamsuddin Sani. To Ah, shi duk ah, wanda allah ya nuna mawa rana irin wannan ah, to rana ne wanda mutum ba abin da zai ce sai dai ya ce alhamdulillahi saboda farin ciki da mutum ya samu kanshi a ciki duk wanda aka ce yana da matsayi wanda za a kira shi yaya kuma a ce Allah ya nuna mai rana na wani wanda yake bin shi a baya ya yi aure su ba da mutum zai ce sai dai alhamdulillahi ya sunanki me sunanki cire abun nan a baki ya sunanki afsara biyu to kina jin daɗi da auren ki sosai to yi dariya magani in kina jin daɗi <laughs> kina jin daɗi na maryam s noma to anti maryam na hango ki tare da amarya menene alakan ki da ita amarya kawata ce kuma uwa uwata ce mun yi murna mun yi farin ciki sosai ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya na Maryam Umar to anti Maryam na hango ki kusa da amarya menene alakan ki da ita kawar amarya ce ta amana na to ciki ku Allah an daura auren ya kike ji ko me zaki bi kauki da shi gaskiya ina farin ciki mm. ina jin daɗi da nishaɗi a raina gaskiya ɗaura wannan auren mun yi farin ciki Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗayi ba. To an ɗaura aure wani fata alkhairi zaki bi ta da shi. fata alkhairi Allah ba su zaman lafiya. Ta Halimatu yan karan. To anti Halimatu ke ma daga yan karan kika zo kenan. Insha Allah. To menene alakan ki da amarya? Wannan amarya diya ta ce. To cikin ikon Allah an ɗaura aure. Me zaki bi ta da shi? Ubangiji Allah hmm. sa alkhairi. Allah sa alkhairi Allah kare sharrin shaitan. Malaki su. To anti annabalki menene alakan ki da amarya? alakata da amarya ni dai matsayin tana diyata. To cikin ikon Allah an daura aure wani fata alkhairi zaki. Ubangijin rahama Allah ya sanya alheri. Kuma Allah shi tabbatar da alheri Allah shi wa an ran albarka. Ubangijin rahama Allah ya kwabe mana miyagun kaddarura waɗanda mu daga ƙasar zamfara muke. Kuma muna fatan alheri Allah wanda ya kawo mu lahiya Allah ya kai mu gidan mu lahiya. Fatimata daga jihar Zamfara. To ke ma kin taho ɗaurin auren nan. mine ne alakan ki da amarya alakata da amarya diyata ce to an daura aure wani fata alkhairi zaki ina fata mun murna da farin ciki na ganin rana da Allah ya nuna mana ta an daura aurenta Ubangiji Allah wanda duk zo wannan bikin Ubangiji Allah mai da shi gidan shi lafiya Suna na Zainab Yankara wannan amarya matsayin yayata take Aushe shi yasa yake ta daura fuska? Za ta tafi ta baki? Eh. To sa mu auren albarka. To ubangiji Allah sa mu wannan aure albarka. Amin. Basira Ashira. To anti Basira menene alakan ki da amarya? Amarya ƴata ce. To cikin ikon Allah an daura aure. Wani fata alkhairi za a yi musu? Muna fata ubangijin girma Allah sanar da suwa lahiya. Mm, mm. Kuma Allah ubangiji ya ba su zari a ɗaya ba. Sunana Rabi. To anti Rabi menene alakan ki da amarya? Ni uwa amarya ce. to samu aure albarka ina ji daɗi na ji daɗi Allah ya wannan aure albarka Allah ya ba su zaman lafiya ana bilkisu to bilkisu mi alaƙan ki ga da amarya ina matsayin kanwa gare ta Allah ya gwada mana wata rana ta alheri to Allah ya sa gidan zaman ta ni Allah ba da hankuri na dai almajira hajar Masha Allah. Sannan kuma ni uwa ɗiya nake. Masha Allah. Da zamfara muku saboda darajar wanga auren. Na'am. godiya ga Allah muka yi da subhanahu wata'ala ya kadar muka ga haka sannan muna fata bayan Allah da suka zo mana wurin ga hidima malaka da yana shi kai su lahiya amin ya hayu ya kai da wanda ya zo da na kutanen suka Allah kai su lahiya sannan muna addu'a ko mu ƙara addu'a bisa ga Allah ya sulfanta su mm. Allah shi daidaita su mm. Allah shi kiyaye fitina da masifa mm. Allah ka sawan ga auna a ci gwamma da an kai sunana zainab to anti zainab menene alakan ki da wannan ango to ni dai ango da ne a gurina masha Allah amarya kuma kanwa ce a guri to ki ce ma dai bikin nan dakan daka ne shi kan daka wallahi wallahi fatan alkhairi ubangiji Allah ya basu zaman lafiya ina matukar murna ina farin ciki farin cikin da bai misaltuwa sai dai kawai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ubangiji ya basu su zaman lafiya Allah ya basu su zuri'a ɗaya ba Allah ya kada wata fitina kowace iri ya ce zai yamma kudu da arewa ubangiji ya basu zaman lafiya ya Allah Allah ka gawo komar da zaman lafiya a rayuwarsu. Aisha. To anta Aisha menene alakan ki da amarya? Antina ne. Ayya, shi yasa naga kina ta murna kenan. Eh, murna. To an daura aure wani fata alkhairi zaki. Fatan alkhairi Allah ba su zaman lafiya. Suna hmm. Hafsa. A mama na ne kenan. Eh. To menene alakan ki da ita amarya? La'ana da amarya? Mm. Mamansu ne. To, cikin ikon Allah an ɗaura auren nan to wani fata alkhairi za a yi da nasiha Fata alkhairi Allah ba ta zaman lafiya da gidanta na aure Allah ba ta zuriya na gari fata ke ma wannan ma'aurata Allah tabbatar mana da alheri Allah kuma ya sa an daura a sa'a amin a wasa inji fuskari daga fuskari to assalamu alaikum suna malama binta malama binta menene alakan ki da amarya Alakata dan amarya ne mata mahaifinsu ce. To cikin ikon Allah an ɗaura aure wani addu'a za a yi musu. da za mu a cewa mun ga wannan lokaci yayi muna da rayuwar mu da lafiyar mu ubangiji Allah ba da zaman lafiya suna na Hajiya yan biyu Kano ko Ibrahim Kogo Faskari Kano to a cikin ikon Allah kin halarci wannan biki menene alakan ki da amarya e, to gaskiya amarya ya ta ce halak malak ba karamin farin ciki muka yi ba Mun duk wanda aka ce a rayuwa ta duniya yana da ɗa hmm. har ga Allah ya ba shi mijin da zai aura hmm. ka rabu da ɗanka lafiya ba abin da ya fi wannan farin ciki hmm, saboda haka ba abin da za mu ce sai mu gode wa wa Allah ubangiji Allah ya sanya alkhairi suna na umma wazira abbas to menene alakan ki da amarya a ah, babbar da amarya to cikin mama na to cikin ikon Allah an daura auren nan me wani aya wani addu'a zaki musu ina fatan Allah ubangiji rahama sa alkhairi Allah ba su zaman lafiya safiya kabir na'am suna na safiya kabir to safiya kabir menene matsayin ki a wurin amarya ni ya amarya ce to ke ya amarya ce an daura auren mamanki ya kike ji a yau gaskiya yau ina jin daɗi kuma na gode ma Allah da ya kawo mu wannan rana. Oh, masha Allah. To daga bisani kuma mun yi nasarar zantawa da iyayen wayannan amarya wayanda suka nuna farin cikin su musamman game da wannan aure da suka kulla na safiya abubakar a gaskiya ina farin ciki ina murna domin yan biyu ne na ga auren ɗaya kuma gashi Allah ya nuna mana auren ɗaya ubangiji Allah ya sa mu auren albarka Allah subhanahu ta'ala ya bashi abin da zai ciyar da su ya Allah subhanahu ta'ala abin ya bashi abin da zai ainihin tafi da takalifin gidan shi ubangiji kuma Allah ya bata ikon yin haƙuri da biyayya a gare shi Allah kuma ya kaɗe mana shirin shi dan da na mutane to duk da cewa da so da dama iyaye in za su za su yi aure suna rasa wasu abubuwa na tare da yayan nan nasu musamman in an shaƙu menene in ta tafi gidan aure zaki iya missing ɗinta da shi gaskiya akwai abubuwa da dama zan iya misin ɗin shi domin ya kasance ina da ainihin wani lokacin ko bani da lafiya ita ke kusa da ni tana kulawa da ni haka sosai ko kuma idan na ya rai raina haka takan nuna cewa ba ta jin daɗi da shi ko kuma ya kasance in na je haka makaranta kafin in dawo takan ta yawan kira na haka ganin cewa ban dawo da wuri saboda haka ina kewa wannan to ina ba da shawara kamar yadda nake ba sauran ainihin mata shawara da cewa yanzu ta fita ƙwaryar ainihin yara ta shiga ƙwaryar manya kuma sannan akwai haƙoƙi da dama wanda suka haukanta saboda haka ina mata fatan alkhairi ina mata fatan Allah ya bata ikon sauke wa'annan haƙoƙin miji a kanta shi kuma Allah ya bashi ikon sauki ainihin na haƙoƙin ubangiji Allah ya sa mu kuma auren albarka Allah ya zaunar da su lafiya albarka annabi da alkurani sallallahu alaihi wasallam ya ina murna ina ƙara jinjina a gare su musamman ma a cikin wannan yanayi da ainihin suka taso irin su ainihin shugaba iyayen aji da ainihin ma'aji da kuma ainihin mutanen abokan nan arziki waɗanda suka taso daga zamfara suka zo da waɗanda suka taso daga ainihin abuja suka zo da kuma na nan cikin garin kaduna da na katsina duka dai da sauran jihohi da ainihin wajen fatasku duk ina fatan alkhairi a gare su da kuma na Kano su ma duk da cewa dai can za a kai ta ba su kasa a gobe ba sun shishigo ubangiji Allah ya saka mu kowa da alkhairi ina masa fatan alkhairi ina mata fatan alkhairi Allah ya zaunar da mu lafiya ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ya taimake mu duniya da kiyama ya yi mana wahala da fitina da bala'i da kunci da bakin ciki na duniya da lahira daga karshe mun yi nasarar zantawa da malam Awwal Rabiu tare da zan kaɗaiɗiyar amaryarsa malama Zainabu Abdullahi Kogo wacce aka fi sani da Husaina sun nuna farin cikin su musamman game da wannan aure da aka kulla. Asiya ba abin da zan ce sai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana ranar nan. So alhamdulillah ba abin da zan ce sai dai in ce duk wanda suka zo suka attendin wannan wannan namu Allah saka musu da alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya abin da na fahimta da shi duk da ban yi ba shine na farko na abin da na fahimta akan aure shine in kuna da kyakkyawar alaka da kuma haƙuri da juna so insha Allahu ina ga komai zai dore eh. eh gaskiya ina matuƙar farin ciki ga jama'a da suka zo suka ta ne murna yan uwa da abokan arziki da wanda suka samu dama da wanda ba su samu dama ba suna da niyya Allah bai ba su ikon zuwa ba so ba abin da zan ce sai dai in ce Allah saka da alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya alhamdulillah ina farin ciki ina murna ganin zuwan wannan rana a kai na yi ma ina yi ma Allah godiya to me zaki faɗa ma al'umma daban-daban da suka zo taya ku taya ki murnar wannan rana ai sai dai in ce alhamdulillah kuma ina godiya ina fatan Allah ya mai da kowa gidajensu lafiya ina burin mu zauna lafiya masha Allah to mu ma dai anan zamu ce ubangiji Allah ka albarkaci wannan aure sannan kuma ka kawo zuriya ɗaya ba ƙarshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji